a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ke ba da tabbaci da kuma karfin gwiwa ga bangaren shari'a na najeriya cewar kame-kame da bincike-binciken da ake yi wa bangaren shari'a ba wai ana yi ne domin a rage karfin shari'a ko kuma a tozarta alkalai ba illa yaƙi da cin hanci da rashawa ƙungiyar lauyoyi ta najeriya nba na ci gaba da kwatantawa mahukuntan ƙasa da kuma jama'a cewa hanyoyin da aka bi na aiwatar da wannan binciken shine ake ganin ba daidai ne a cikin demokuraɗiyya kuma wataƙila an yi ne da gayya domin a tozarta wasu bisa ga waɗansu dalilai na siyasa. Barista Abdulhamid Muhammad ɗaya da cin mambobin ƙungiyar NBA ta Najeriya a fiye da na da shi yana nuna min cewa ƙungiyar ba wai tana yaƙi da a hana ko a ƙi bincike ko yaƙi da cin hanci da cewa ɓangaren shari'a ba amma dai wajibi ne a bi dokokin Najeriya da ƙa'ida wurin aiwatar da waɗannan bincike-binciken ba tare da an ci mutunci ko kuma an tozarta ɓangaren shari'a ba. Hanya ta farko shine ai doka kamata ya duk wani jin jinsin mutane waɗanda suke Najeriya kuma suna kan doka in doka ake so a bi da wanda aka yi ma wancan shi ma wannan a bi shi a haka ɗin saboda mun ga lokaci ya sojoji waɗanda suke da manyan mukamai a ƙasar nan an kama su a ICPC an kama su a EFCC amma ba a zo an yi musu waɗannan faɗan kaman a afka musu ba haka kaman za a kama 'yan fashi ba akwai kuma yawanci waɗansu ministoci da wasu uh, gwamnoni waɗanda an zo ana bagana ana neman su ɗin ana neman su ne ta wata hanya kaman ko cikin lalama su mun su kawo kansu a gurfanar da su amma sai aka ɗauki waɗannan matakai sai muka ga kaman a'a akwai wata hanya ce da ake so a bi ta muzantawa ko kuma ta ainihin uh, tauzartawa amma ita hukuma kuma dss tana bayyana cewa matakan da aka bi sun bi ka'idoji na dokar kasa kuma idan kowane mai laifi ko wanda ake zargi da laifi akwai nau'in laifinsa da nau'in binciken da ake masa watakila shi yasa aka samu bambanci da wanda ake ma alkalai yanzu da kuma wanda aka yi ma waɗansu jami'an tsaro ko ma 'yan siyasa. to ai laifi duk inda yake laifi ne in aka ce cin hanci da rashawa ne aka ce wannan ma'aikacin gwamnati ne ko da labul uku ne ko dan labul 3 ya zo wannan laifi kuma aka ce a'a ga wani minista minista ya laifi da wannan laifin ministan da wanda aishinin wanda yake kasa da ofishin ministan duk ɗaya ne kamata a ce doka an tashi za a yi ta ko kuma matakin ainihin aiwatar da dokar kada ya kasance an nuna wani bambanci a ciki kamata ya wanda ya shafi wancan shi ma wannan shi ma in an zo sai a shafe shi akan haka amma a lokutan baya an sha kama waɗansu mutane ta wannan hanyar ba a je ƙungiyar ku ta yi tsokaci ko ta koka akan matakan da aka bi na kamo su ba sai yanzu da ya zama na an kama abokanin aikin ku ne alƙalai kuka yi korafi A'a waɗannan matakai ai su waɗannan an ce su 'yan sandan ƙarƙashin ƙasa ne ko kuma 'yan sandan ciki. To a matsayinsu na 'yan sandan ciki in za su kamu ai za su kamu ma ba kowa sai ya sani ba. Iyakaci mu ji cewa an kama waɗannan alƙalai kuma kashe gari ko kuma kwana biyu da ya wuce an kai su gaban kotu. Wannan ya yi daidai amma ba ya kasance mun gani a jaridu mun gani a social media wanda ya nuna cewa an karya kofofinsu wasu ma an je an same su an fitar da su an yi waɗannan matakai kamar ana neman a kama wasu yan fashi watan shine muke ganin haka tunda ana demokaradiyya ne ai ba mu ce in an kama mutum ba kada a hukunta shi ba amma matakan da aka bi saboda wasu din mun ga yadda aka kama su a kasar nan barista abdulhamid muhammad kenan wani lauya kuma memba na kungiyar lauyoyi ta najeriya a tattauna da na da shi a abuja dangane da cigaba da bincike-bincike da kame-kame da hukumar hukumomin tsaro na dss suke yi a kan bangaren shari'a na najeriya umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana fara ta kowa da ta kare da ta yi aji. Eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko a yi na zamani, ya girma ya na jandamo